الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن من جرمى a wannan rana ta goma sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da hudu da hudu da hudu. lissafin nasara yau ashirin da bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku. idan ba ku manta ba har yanzu muna cikin suratul qasas wani dan uwa ya rubuto tambaya yake cewa yana tuka mota ne ta kamfani kuma accidentally ya kada wani allah yi wa mutumin rasuwa amma ita kamfanin ta dauki nauyin biyan biya kuma ta biya to shi akwai azumi akan shi ko babu azumi akan shi na'am akwai azumi akan shi ko da an biya diya zai yi ne zai yi azumi na kafara ta kisan kai wato azumi na wata biyu a jere Fa in sama bilhilali fa shaharain wa inna kisayin idan sai da jinjirin wata ya kama sannan ya fara daukan azumin zai yi wata biyu ko da wayannan watanni sun yi ashirin da tara ashirin da tara kaga shi zai azumin kwana nawa kenan kwana hamsin da takwas to ya dai azumin wata biyu amma idan ya fara daga tsakiyar wata ma'ana a cikin watan ne ya canka to sai ya lissafa sai ya yi azumi na wato kwanaki guda sittin ina fata an gane wannan na'am Allah ka gafarta mana Allah ramma ban sani ba ko zaka tuna mana inda muka kwana ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين mun je da haihuwar annabi musa ta kasance da maya wacce aka yi na'am allah ya cika wa mahaifiyar annabi musa alkawari ya dawo mata da ɗanta ta ci gaba da renonsa haka ne to yanzu annabi musa alaihi salam ya girma annabi musa alaihi salam ya yi ne ya girma shine Allah madaukin sarki yace walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma yayin da annabi Musa alaihi salam wato karfin sa ya cika shine balaga ashuddahu wato ya kai matakin da karfin sa halittarsa ta cika a wannan lokaci ya zama saurayi baligi wasawa sannan kuma hankalinsa da tunaninsa ya cika hankalinsa ya daidaita ina fata an gane wannan sai Allah madauki sarki ya ce a tainahu hukuman wa ilma a wannan lokaci sai muka ba annabi Musa wato hukunci muka ba shi annabtaka wa ilma sannan muka ba shi ilimi na sako da yake samu daga wajen Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa kazalika najzil muhsinin kamar haka ne muke sakan kawa masu kyautatawa Allah ka gafarta mana malamai suka ce wannan gaba ta ayar shi ma yana nuna girma da falala da matsayi na ilimi domin ƙur'ani mai girma sai ya ce ya ba annabi musa hukunci sannan ya ba shi mai sannan ya ba shi ilimi sai allah maɗaukakin sarki ya ce haka muke sakan kawa masu kyautatawa allah ya ambaci ni'ima ta ilimi da allah ya wa annabi musa wannan ya nuna ilimi siffa ce ta annabawan allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya allah ka gafarta mana to me ya faru a wannan lokaci alarama. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل ga Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa yanzu annabi Musa ya girma ya kai cikakken matashi ko sannan yanzu an bashi annabtaka to wannan ya nuna an fara gwagwarmaya tsakanin annabi Musa da Fir'auna don annabi Musa ya zo da addinin da bai yarda da allantakar Fir'auna ba shi kuma Fir'auna saboda matakaddiranci ya tabbatar wa duniya cewa shi Allah ne Allah ya ce wa da kalal madinata annabi Musa sai ya shigo cikin gari wato garin Masar ya shigo cikin wato wannan babban birni na Masar kenan malamai suka ce an fara gwagwarmaya ya zama rayuwar annabi Musa tana cikin hatsari a garin har an kai matsayin da wato ba a garin yake yini ba sai ya samu lokaci da zai ne zai shigo cikin garin shaida akan wannan shine Allah madaukakin sarki yace annabi Musa ya shigo ne ala ga gaflatin min ahliha a daidai irin lokacin da mutanen garin suna cikin gafala wato ba su tsammanin annabi Musa zai shigo malamai suka ce ya shigo ne lokacin kailula yawancin mutane ana bacci idan ya shigo cikin irin wannan lokaci ba za a gane ya shigo cikin garin ba wannan ya nuna yanzu kenan kamar sai a sace a sace annabi Musa yake shiga cikin garin an fara kai ruwa rana an fara gugurmaya tsakanin shi da wa tsakanin shi da fir'auna mutakabbiri a wannan lokaci to annabi Musa da ya shigo cikin gari fa wajada fiha sai ya samu a cikin wannan gari wato rajulaini sai ya hadu da wasu mutane guda biyu ya kata tilani wayannan mutane guda biyu suna yaƙi da juna ma'ana suna fara da juna su wayannan mutane guda biyu da ya samu suna fara da juna haza min shi'atihi wannan yana cikin jama'ar annabi Musa wato dan kabilar bani Isra'ila ne wayanda a cikinsu ne ake samun waɗanda suka imani da wa da annabi Musa alaihi salam wa haza min aduhi wannan kuma yana cikin wato kabilar da ke gaba da annabi Musa alaihi salam jama'ar fir'auna wato dan kabilar kibdu ne ba ne wannan mutumin malamai suka ce rigima da ta hada su shi wannan da ya tara itace ne ya daure da ya ga wannan ba isra'ila ya ce to zo dama ku bayi ne a wajenmu ɗauki wannan itace shi kuma wannan ba isra'ila ya ce ba zai ɗauka ba sai rigima ta tashi tsakaninsu to kaga shi wannan da zalunci yake so yi akan wa akan wannan ba isra'ila to fastagasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi shi wannan da ke cikin jama'ar annabi Musa shi wannan bai Isra'ile da ya ga annabi Musa sai ga ya ga dan uwa sai ya nemi taimakon annabi Musa akan wannan abokin gaban nasu wato dan kabilar Kibdu to annabi Musa sai zo zai taimaka wa dan uwansa fa wa kazabu Musa annabi Musa wato sai yayin wannan bakin da wakzu wato abin da ake ce wazlu shine azarbu bi jam'il asabi wato ka daki mutum ta hanyar dunkule yatsun hannunka wato ya dunkule hannu ne haka sai mar shi ake ce wazlu ina fata an gane wannan da ya ja ya ba wannan bakin ɗaya kulli guda ɗaya faka ba alaihi sai ya gama da shi nan take sai ga gawar wannan bakin ɗaya ta faɗi ƙasa naushi guda sai ba shi one blow saboda ga karfi irin na annabtaka annabi musa nan take sai ga ya kisan kai na'am dan ta'adda ne ya kashe amma duk da haka sai ji bai kyauta ba saboda Allah bai ba shi izinin ya fara yin yaki da su ba Allah bai ba shi izinin ya yi fada da su ba kenan anan ya yi riga malam masallaci annabi bai fara fada da wato abokan gabansa sai Allah ya ba shi izini an gane wannan qala buɗe bakin annabi Musa sai ce haza min amali shaytan wannan yana daga aiki na Inna innahu lalle shi a duhun abokin gaban dan adam ne mubillun mai batar da dan adam ne mubil mai bayyana adawarsa da dan adam bai ɓoye ba sai gane wannan abu da ya faru daga wane ne daga ne to dan take annabi Musa sai ya dawo cikin hankalinsa sai wata magana ne annabi Musa ya ce qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim to tabbakin annabi Musa kala sai ce rabbi ya ubangiji inni zalamtu nafsi lalle ni na zalunci kaina ya Allah faghfir li ya Allah ka gafarta min annabawan Allah yan gata ne faghfara lahu sai Allah yake na gafarta maka Allah ya yi ne Allah ya gafarta masa Allah ya ce hu lallai shi Allah huwa daga ghafurur rahim shi ne mai gafara mai jin kai Allahumma ghafir lana warhamna to ya kai a wannan lokaci Allah rabbi qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin nan take sai annabi Musa ya ɗauka wa Allah wani alƙawari qala sai ce rabbi ya ubangiji bima an amta alayya da wannan ni'ima da kamun ya Allah ta wannan gafara da kamun to ni kuma alkawarin da ne maka shine falan akuna zahira lil mujrimin ba zan ƙara zama mai taimakawa masu laifi ba duk mutumin da mai laifi ne dan ta'adda ne criminal ne ya Allah ban ƙara taimaka mashi annabi Musa yayi wa alkawari yayi wa Allah alkawari dole ka zama ka in kana so ka zama musulmi na kwarai ka zama ba ka goyon baya ba baka taimakawa ɗan ta'adda shi yasa duk ɗan siyasan da za ka goyi bayansa, to ka tsaya ka kalle shi da kyau mujirin ne ko ba mujirin ba ne. an gane wannan Ɗan ta'adda ne wanda zai kawo bala'i cikin al'umma a yi ta zubar da jinin al'umma rayuwa al'umma ta shiga halin kakanika yi ka kuskura ka bashi goyon baya ka taimaka shi mashi ka faɗa cikin bala'i in bai ci zaɓe ba ka saba wa Allah kana cikin bala'i in ya ci zaɓe kuma duk fasadin da aka yi a bayan ƙasa ko ka mutu kana kabari sai an ɗauki buhu buhu na zunubi ka mito an kai maka Allah ka raba mu da fadawa cikin irin wannan tarko malamai suka ce annabi Musa wannan magana da yake faɗa wato ɗayan biyu ko dai yana nufin cewa ba zai ƙara taimakawa duk wani wanda ke cikin ƙabilarsa wanda ya je tsokano faɗa tun kamin lokacin da za a ba su dama in ma yakin ne su yi ba to ba zai kara ba shi goyon baya ba wasu malamin suka ce a falan a kuna zahira lil mujrimin annabi Musa duk lokacin da Fir'auna zai yi tafiya tafiya irin ta rangadi shi ma akan shiga da shi cikin tawaga a ba shi doki ya hau yana cikin tawaga masu raka Fir'auna a sanadiyar wannan yasa ake ce masa Musa ibnu Fir'aun ana ce masa lokacin Musa dan Fir'aun saboda me saboda a gidansa ya tashi kuma tare da shi yake tafiya sai ya ga shiga da yake cikin tawagar fir'auna ya ƙara musu yawa kuma ba a yadda da wato taksiru sawadin fasikin wal munafiqin wal kafirin ka ƙara duhun fasikai da duhun munafikai da duhun kafirai haramun ne idan mutane guda uku suka taru suna yin bid'a sai ka zo ka haɗu da su yanzu kun zama nawa kun zama ku hudu duhun su ya karu ko bai karu ba duhun su ya karu to wannan musulunci bai da wannan ba duk wata hanyar da zaka iya ba mai fada da addini goyon baya ba a yadda ba to anan alkawarin da yawa Allah ya ce falan akuna zahiran mujrimin ba zai ƙara shiga wannan tawaga ta fir'auna in za a yi tafiya ba don ya ƙara musu yawa yana ganin yin haka wato kaman saba wa ka'ida ta addini ce saboda haka ba zai ƙara shiga tawagar fir'auna ba daga wannan ranar an ja layi Allah ka gafarta mana to ya kai ala ramma fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يا نبي موسى قال له موسى إنك لغوي مبين to kun ga annabi musa ya yi kisan kai kuma ya kashe ɗan ƙabilar shugaban ƙasa kun ga maganar babban magana ce fa asba a fil madinati annabi musa sai waye gari a cikin wannan gari na masar khaifan yana cike da tsoro a wannan lokaci Wane irin tsoro ne wannan tsoron da yayi khawfu tabi'a ne wanda muka yi bayanin sa a baya cewa ya halatta ya tarakkab yana saurarawa ji sai ina za a kama shi domin labari ya fara yaduwa a cikin garin masar cewa annabi musa ne ya kashe wannan mutum to tun labari ya fara yaduwa ya san maganar ba za ta tafi a haka ba saboda haka sai waye gari wato yana cike da tsoro in yana tafiya yana waiwaye waiwaye yana tunanin ta ina za a kama shi ta ina za a bullo mashi me zai faru yana cikin wannan hali na tsoro fa'izan izal sarrafo sansarahu bil amsi sai ga mutumin nan da ya nemi taimakon annabi Musa jiya yastasrikuhu yau ma yana daga murya yana kururuwa yana neman taimako annabi Musa domin asirat wato yana neman taimakon tare da daga murya sosai yana kwalawa annabi Musa wato kira ya ƙara zuwa ya tsokano wani rikicin yanzu kuma tare da wani bakin ina fata an fahimci wannan sannan yanzu ga annabi Musa ya hango to kuma yana daga murya yana kiran annabi Musa don jiya gabansa annabi Musa yau bakin kulli ya mutu to shi yanzu ya samu lafin ya sake tsokano wurin rikicin a halin yanzu qala lahu musa annabi musa sai ce da shi laga lagawiyun lalle dai kai halakakke ne mubin kuma a fili wannan ba sai an yi rufa rufa ba kai halakakke ne ya jiya zan same ka kana fada da wani in shiga cikin harkar da bata shafe ni ba har abin da ya kasance ya kasance kuma yau in sake kuma ganin ka kana rikici da wani yace kana da matsala kina annabi musa yana son gaskiya to me ya faru a laraba falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahum qala ya musa qala ya musa aturidu an taqtulani kama qataltan nafsan bil amr mm. In tuɗiɗu illa an takuna jabbaron filar zuwa ma tuɗiɗu an takuna minal musluxin. To duk da haka Hanzu Musa, sai ya ƙara yin tunani, ya kamata ya taima keshi. Irin abun da Bahaushe ke cewa hannunka ba zai ruɓe ka yanke ka jefar ba. Kai gade du da haka Burya ke masa agaji. to amma yanzu bai zo da niyyar yin naushi ba dan je da ya naushi ya ga abin da ya faru falamma an arada yayin da annabi Musa ya nufi wato falamma an arada an yabdisha ladhi huwa aduwwul lahumma yayin da annabi Musa ya nufi ya damki wannan wanda abokin gaba su ne su biyu da shi da wannan ba Isra'ile yanzu ba naushin sa zai ba me zai masa albadashu zai dai kama shi da karfi ya damke shi da karfi yadda zai ja shi idan ƙesa sai fa inda dare mashi to yana karo shi wannan bakin ɗaya dama yana da labarin jita-jita da ake yadawa a cikin gari cewa annabi musa ne ya kashe wannan bakin ɗaya na jiya ƙala sai ya ce ya musa ya kai musa a turidu an taka tulani. ya ɗauka shi ma naushi za a bashi a turidu an taka tulani kana nufin ne ni ma ka kashe ni kama ka talta nafsan bil'am kaman yadda ka kashe rai jiya kenan yanzu an fansa mota ko yace in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi ba komai take nufi ba face ka zama kangararre a bayan ƙasa wanda za ka rinka bi kana ta'addanci kana kashe mutane wa ma turidu an takuna min al-muslihin ba ka nufin ka kasance cikin masu gyara ba ka nufin ka kasance wato cikin masu kawo maslaha cikin al'umma wasu malamai suka ce a ba baƙibtan ne wannan maganan ba shi wannan ba isra'ila cikin mutanen annabi musa shine me ne wai wannan magana da yake ya ji maganar da annabi Musa ya ce masa innaka lagawiyyun mubin lalle kai halakakke ne bayyananne kuma sai ga annabi Musa ya tinkaro su sai ya tsaya yanzu sai ya dauka to yanzu shine annabi Musa zai nauta kamar yadda ya naushi wancan najiya sai ya tona asiri yace ya Musa a turidu an ni kama qatalta nafsan bil amsi in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min al muslihin to yanzu labari ya riga ya fantsama cikin gari duk jama'a an gane wa ya kashe wannan bakin da na jiya annabi musa ne ya kashe wannan bakin da na jiya to me ya faru a wannan lokaci ala rama waja a rajulun min aqsal madinati yas'a ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk me shawara fa khruj inni lakaminan الناصحين أشي فرعون kira يا كرا kabila din ديشي gaba ديا duk manyan ƙasa an haɗu an yi mitin akan wa ya za annabi musa alaihi salam sakamakon wannan zama shine an yi declare din annabi musa wanted dead or alive cewa annabi musa a je a kamo shi ko da rai ko a kawo gawarsa an riga an zartarwa annabi musa hukuncin kisa a daidai wannan lokaci to ashe a cikin kabinet na fir'auna akwai wani mutum mai imani akwai wani mutum mai mai imani amma ya boye imanin shi na cikin kabinet din ana gama zartar da wannan nan take sai ya kamo hanya da gaugawa domin ya zo ya ba annabi Musa liket saboda ya taimaki addini domin wato annabi Musa ya samu tsira shine Allah madaukin sarki ce wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى نسرة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ونقوم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ننتك سيوان متون daga mafi nisan alkarya wato sai gashi ya taho yas'a yana tafiya yana sauri yana gaugawa zai zo wajen annabi musa daga zuwa yana samun annabi musa kala sai ta ya musa ya kai musa innal mala'a ya tamiru na bika lalle fa manyan gari fir'auna da kabinet ɗinsa ya ta miro na ka ayyata shawaru na fi katlika suna nan suna shawara suna tattauna yadda za a kashe ka shawarar da nake baka zama bai ganka a garin nan ba fakruj war fawdu da gaggautawa maza ka bar garin nan inni laka minan nasihi lalle ni a gare ka ina cikin masu yi maka nasiha ina cikin masu so maka alkhairi zama a wannan gari bai ganka ba tattare naka yi naka kamar gari ina fata fahimci wannan ayya atamiruna wato a haɗu a tattauna domin a samu ne a samu mafita wannan ya faɗa wannan ma yayi ne ya faɗa kamar yadda Allah ya ce wa atamiru bainakum bi ma'ruf wa atamiru bainakum bi ma'ruf fa in ta'asartum فإن تعاثرتم فسترضع له أخرى kamar yadda Allah madaukin sarki yace ku yi shawara a tsakaninku da kyautatawa ka rabu da mace akwai jariri a tsakani wanda ake shayar da shi to yanzu ga matar ka rabu da ita wa zai shayar da jaririn ita matar ce za ta shayar da jaririn ina fata an fahimci wannan kuma tana da dama ta ce a biya ta kudin shayar da jaririn dan danka ne za ta shayar maka to nawa za a baki nawa za ka biya Allah ya ce wa atamiru bainakum bi ma'ruf ku yi shawara tsakaninku a zauna a teburin shawara a tattauna ke eh, na yadda ki shayar min da jariri na zan baki naira dubu goma a kowane wata ban amince ba dubu goma ya yi kaɗan dubu ashirin za ka bayar to yanzu mu haɗu a tsakiya in ba da sha biyar ke ki sauko ke ba ki dawo nan a'a ban yadda ba sai a tsaya a tattauna a tsakani fa in ta asartum in an buga an buga abin yi wahala ko gagara daidaitawa Allah ya ce fa saturdi'u lahu ukhra sai a nemi wata mata daban sai a kai mata jaririn sai ta shayar da shi ba za a tilasta uwar sai ta shayar da jaririn a bisa farashin da bata gamsu da shi ba kun ga Allah sai ce wa atamiru bainakum bi ma'ruf to wannan kalma ita ce aka yi amfani da ita a nan gurin innal mala'a ya'tamiruna bika fakhruj inni laka minan nasihin to ya annabi Musa ya a wannan lokaci fa minha khaifan يترقب hmm. قال رب نجني من القوم الظالمين فخرج منها النبي موسى سيفتر كتكين وننقلنا مصر wato ka'ifan yana cike da tsoro ya tarakabu yana taurarawa ya kalli gabar ya kalli yamma ya kalli dama ya kalli hagu ta ina za a bullo masa a kama shi don yanzu ga yana kokarin zai bar me zai bar gari to annabi Musa sai ya koma ga Allah sai gane babu abin da zai tsere da shi sai koma zuwa gawa sai koma zuwa ga Allah qala najini min alqawmi zalimin qala rabbi najini min alqawmi zalimin anai Musa sai ce rabbi ya ubangiji najini ka tsayar da ni min alqawmi zalimin daga mutane azzalumai annabi Musa ya roki ubangijinsa kuma ubangiji ya karbi wannan addu'a sai za ku ga annabi Musa da ya fara sai da yawa Allah madaukakin sarki wato jinjina da rububiyarsa yace rabbi ya ubangiji najini ka tseratar da ni minar qaumin zalimin daga mutane a zalumai fir'auna da wato jama'arsa annabi Musa yana yin wannan addu'a sai Allah ya buɗe mashi basira ya bashi hikima ina ya kamata ya tafi saboda Allah ya karbi me ya karbi addu'arsa to me faru a wannan lokaci alarama ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل النبي موسى رانتا كسي كسيغا إدي كما تتفي وليه تفي مدين سواء بدلا دا كسامو بيسان هنيا با الله مدعو مدوكين سركيتي ولما توجه تلقاء مدينة yayin da annabi Musa ya fuskanci wato nahiyar Madiyana ya mata tsinke ya doshi wato gefen da Madiyana take ala sai ce rabbi ya wato asa ina fata ubangiji na an yi hadiya ne ya shirye da ni sawa a wato tsakiyar hanya malamai suka ce anan ne Allah madaukin sarki ya nuna ikonsa shi annabi Musa ya roki Allah Allah ya shirye da shi mai tsakiyar hanya saboda haka babban titi wanda ya tashi daga Masar zuwa Madiyana wannan titi shi annabi Musa ya kama hanya da kafa tiryan tiryan yana tafiya akan wannan hanyar fir'auna ya turo waɗanda za su biyo annabi musa domin su kamo shi to amma fir'auna a tunanin shi wanda ake nema za a kashe idan zai gudu zai bi shararren titi ba zai bi shararren titi ba wani titi zai bi zai bi yan ƙananan tituna masu shiga cikin mai yan layuka da suke shiga cikin daji wayanda zai fake da su ya rinka ɗan zazzagayawa ba zai je yi babban titi inda za a kai shi ba saboda haka masu zuwa bin sawun annabi musa sai fir'auna ya ce musu kar ku yadda ku yi babban titi ba zai je nan ba yan ƙananan hanyoyi da suke ratse su shiga ta daji su kulla ta maryana su za ku mai da hankali a kai domin su zai bi don ya san muna neman shi za mu kama shi ba zai yadda kawai ya kama titi ga dangaren ita tafiya ba saboda haka sai suka bar babban titin ba su bi ba sai suka tafi me sai suka tafi wato barayin hanyoyi na lungu lungu sai zama sun kama shiririta annabi musa shi kuma na tafiya kan hanya tiriyan tiriyan malamai suka ce ya yi tafiya mai ban tausayi sai da ya kwana takwas yana tafiya da kafa kan kafasa ba takalmi sai da ya kwana takwas yana tafiya da kafa tsawon kwana takwas da yana tafiya da kafan nan ba abinci sai dai ya ki ganyen bishiya ya ci shi da abinci annabi Musa ba ruwa ba guzuri idan kishin ruwa ya kama shi sai dai ya ci gaba da tafiya in ya samu rafi ko inda ruwa ya taru ya ɗiba ya sha saboda haka kamin ya kai wato ainihin garin madiyana annabi Musa gaba ɗaya ya canza kala saboda tsabar wahalar tafiya ga rashin sanin hanya ga tsoro ana bin sawun shi ga rashin abinci ga rashin guzuri ga tafiya da kafa duk dai wata wahala ta taru akan shi a daidai wannan lokaci amma haka annabi Musa ya wannan tafiya mai ban tausayi har ga annabi Musa yanzu ya zo bakin garin Madiyana da ya zo bakin garin Madiyana mai gani ala ramma walamma warada ma a Madiyana wajada alaihi ummatan من الناس يسقون نعم يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان يا نعم، النبي موسى قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير Allah madaukin sarki مدوكين walan ma warada ma a Madyana yayin da annabi Musa ya zo bakin ruwa ruwan Madyana wani ruwa ne a bakin garin madyana malamai suka ce warada tana ɗaukar ma'anoni guda biyu wato kalmar warada tana ɗaukar ma'anan balaga wato yayin da ka isa wani wuri kalmar warada tana ɗaukar ma'anar dakhala fil mawrud wato ka shiga inda aka ce ka gangara amma malamai suka ce ita wannan waradan tana ba da ma'ana ne ta balaga wato akwai wani ruwa a bakin garin madiyana inda nan mutanen madiyana suke shayar da dabbobin su ruwa to yanzu annabi musa ya iso bakin wannan ruwa to da ya zo bakin wannan ruwa akwai abin da annabi musa ya gani mai annabi musa ya gani wato waje da alaihi wato ummatan minan nasi sai ya samu cincirin da mutane a bakin wannan ruwa na madiyana ana ta gwagwarmaya ana kai goro ana kai mari kowa na kokarin share dabbobinsa wato ruwa wa wajara min dunihim min dunihim kamin ya karisa inda wannan cicirin don mutane suke waje da imra'ataini sai ya samu yan mata guda biyu ta zudani ai tamna ani gana mahuma suna tattara dabbobinsu saboda kad dabbobinsu su shiga cikin dabbobin jama'a annabi musa sai tsaya yana kallon wayannan yan mata yana mamaki kowa na kokarin shayar da dabbobinsa ruwa su kuma sun tsaya suna tattara dabbobinsu suna hana dabbobinsu shiga cikin dabbobin jama'a ƙala ce ce ma kaɗa ku kuma me labarin ku kuwa yan yan mata guda biyu dan me ba za ku furmutsa ku shayar da dabbobinku ba ƙala ta wayannan yan mata guda biyu sai suka ce la naski ba za mu shayar da dabbobinmu ba hatta yasdirar ri'a ai hatta yarji'ar ri'a har sai masu kiwo da suke shayar da dabbobinsu sun kammala sun juya sun koma kamin mu mushahid namu wato aka ce a ria jam'i ne wato singular nashi shine ra'in wato masu kiwo nan da ke shayar da dabbobi sai sun gama shayar da dabbobinsu sun juya sun tafi kamin mu shayar da mu saboda me mu muna da tarbiyya a gida gida an mana fada an ce mana kar mu yadda mu rinka cuɗanya da mazaje kar mu rinka gogoriyo tare da mazaje shi yasa ba za mu saba wannan tarbiyyar da aka mana a gida ba mu zo muna kokuwa da maza muna gwagwarmaya da maza wajen shayar da dabbobi ruwa za mu jira sai maza sun gama sun tafi kamin mu shayar da dabbobinmu da wannan ne malamai suka ce saurayi idan za ka yi aure ne irin wannan yarinyar wacce bata saba da gwagwarmaya da maza ba bata saba me ba bata saba gwagwarmaya da maza ba idan ka kuskura ka auro yarinya mai busasshen ido ta saba kokuwa da samari a kan hanya wai kai a ganin ka samo ta zuwa fati to za ka samu matsala wallahi wata ran sai ta ci kwalaka a ɗaki ta ma sai ta hamma da gyaran kafureto wata ran sai an zo an same ka ka tsaya bakin kofar gida ka rike azara kana karanta wasiƙar jaki ka gara shiga cikin gida idan aka ce maka ango ka sha mai ka ƙara haɗa fuska dan kai ka san ba mai ka sha ba kai sunan ka ango ka sha bala'i yarinyar da ta saba rawa da gayu a wajen fati wato fati bala'i wato gayu suna da matsala kuma suna nan a cikin garin jimaitan nan ko babu su gayi gaye is a problem and gayi is dangerous shi gayi matsala ne a cikin al'umma duk yarinya da ji Allah ba dirka mata ciki to ba sa abu su ne haka ne idan za a yi fati su ake halara wurin na ake bushewa yayin mutane kunne wannan fatin da gayu suke yi bala'i ne duk yarinyar da ke zuwa wajen fati in Allah ya da sai Allah lalata ta domin duk wani musamman yanzu idan an ce za a yi aure aka yi sa'a angon matashi ne kuma akwai kuɗi a hannunsa za ka ga bala'i akwai auren da za a shirya program na sati guda kwana bakwai a jere kullum sai an tsokane Allah time table za a yi akwai ran da za a yi till down akwai ran da za a yi picnic party akwai ran da za a yi barbecue dama babu kyau ake so a ci akwai randa za a yi battle of night akwai randa za a yi bush fire akwai bone fair akwai mars of night wai wannan fa duka Allah ake wa zanga-zanga duwa ake sabawa Allah har da mars of night daren iyaye mata ranar ne uwar amarya za ta fito cikin maza ta taka rawa ta kada kunkumi ta kada kunkumi ta rausaya ta yi juyi ta yi juyi a cikin maza kawar amarya ta kalli amarya ta ce mm, ke kan kin sa uwa ki ta iya rawa ni tawo ba kauya ce ba ta iya rawa ba duwa na ke wannan a wajen fati ba za ka ga bala'i a fati ba sai ana pick and obey sai ana ne pick and obey gayu ne an riga an taru duk wani matsiyaci yana wurin su man su zigi su baba su bob siriri su jagaju duk wayannan suna na halara duk wata fitsararra an gayyato ta to nan da za ka ga shigantaka iri iri wani tire za a zo a aje da takardu an dunkula an zuba a ciki sai a kira saurayi a ce zo ya dauki daya in an kira saurayi sai a kira kuma cikin layin yan mata ga Mr. MC shugaban shedanu kenan shi Mr. MC shi yake rike da microphone shi yake controlling na taro da yi magana ya ce ladies and gentlemen wannan yan kuke tun da gaiso za a gane gaiso yan wuta ne don su aka fara gaisarwa ladies kame a gaida suwa if the gentlemen are really gentlemen they are supposed to be mentioned before the ladies الرجال قوامون sama da ya magana ya ce ladies and gentlemen daga nan za a gane cewa duk ga ta a wuri. in an kira wannan saurayin yanzu ya dauka sai ya bude sai a game a ciki duk abin da aka rubuta sai ya yi. wani ya bude sai a ce zabo kyakkyawar yarinya su rawa sai a sa kiɗa a fara ihu shi kuma yanzu yana bin layin da yan mata ke zaune yana dan lallekawa haka in ya ga wata fitsarar da fitsarar sai dan kira ta da hannu sai ta taso ba ku san muna da yan leƙen asiri masu gano mana su kawo report ba sai su tsaya a fili sai a tambaye su saboda track za a samu su to ne gaya zai zaɓi track da yake so wani ya ce a sa masa michael justin zibar wani ya ce a sa masa kelly wani ya ce a sa nelly wani two pass wani ya ce a sa mariya carey wani ya ce a sa ashanti wani ya ce a sa masa 50 cent in the club ƙarya nake wani ya ce a sa i am alive wani ya ce a sa ashanti wani ya ce a sa shakira shakira shakira kai gayu akwai kallo a lahira gayu a ji tsoron Allah ya tuba a gyara to yarinyar da ta saba zuwa wannan gaye bi ta duya lallagude a wajen rawa a irin wannan fika kobe na taba gaya muku akwai yarinyar da ta ɗauko takarda abinda aka rubuta ciki shi da ana so ta tube tsirara kawai sai aka sa mata kiɗa musulma yar musulma da aka sa kiɗa aka sa kiɗa sai ta cire dan kwali ta jefar sai gayu a ihu a ihu a tafi ta cire zani ta jefar daga ita sai suke sai riga a ihu a ihu a tafi ta cire rigar ta jefar daga ita sai brazil sai suke in ta kadara ce sosai tana iya tubewa tsirara haihuwar uwarta a gaban taron kuma ubanta musulmi ne bai masan me ake yi ba uwar kuma tana gida ta ɓoye labari da ya tambaya ina su wance to yarinya kullum sai a kulle ta a cikin gida tana san wajen ɗan biki bikin nasu da kawaye mana to to to to ita kawayenta ba ta zuwa bikin su to ran da za a bikin ta ita wa zai zo kai wallahi ka ka zabi to ai ka ji munafasa da haka za ta lalace yanzu kun ga wayannan bayin yan mata guda biyu da annabi Musa ya ce musu me yasa ba za ku shiga ku ma ku kutsa ku shayar da dabbobin ku ba suka ce mu masu tarbiyya ne gidan mana an mana tarbiyya kar mu kuskura mu yamutsu da maza mu jira tukunna sai kowa ya gama shayarwa sannan mu shayar da dabbobin mu annabi Musa ta ce in baban ku ba zai bar ku ku ci da maza ba shi mahaifin naku ya zo da kansa mana sai suka ce masa wa abuna shekun kabir babanmu dattijo ne wanda ya kai matuƙa wajen shekaru ba zai iya zama zai iya zuwa ya wannan aikin ba to annabi musa sai ga babu shakka wayannan yan mata suna buƙatar taimako suna buƙatar me suna buƙatar taimako to me annabi musa ya a wannan lokaci ala rama فسقى huma thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فتقاله ما ننتهي نبي موسى سيشار مسل دبوبينسو قرآني بفدي وتهنيا النبي موسى يشار دبوبين با sai dai kana duba tafsirin ka ga malaman tafsiri suna ta maganganu iri-iri wasu ce wata katuwar rijiya ce akwai wani katon dutse a kan rijiyar sai an yi taron dangi ake iya tunkuɗe shi annabi musa ya tunkuɗa wannan dutse ya ɗebo ruwa ya ba dabbobin suka sha wasu malaman tafsiri su ce a'a ya ɗebi dabbobin ne ya furmutsa da su a cikin dabbobin jama'a ya shayar da dabbobin kuma ya sake ciro musu da dabbobin ba tare da dabba ɗaya ta salwanta ta shiga cikin dabbobin jama'a ba ƙur'ani bai faɗi ya aka ba amma dai ƙur'ani ya ba mu tabbacin wa ya shayar wa dabbobin da ruwa annabi musa alaihi salam shi ne shayar da dabbobin ruwa to yanzu 'yan mata dabbobinsu sun sha ruwa sun kama hanya sun nufi gida sun mata walla ila zilli annabi musa shi kuma sai ya juya zuwa ga wata inuwa ya samu wata inuwa annabi musa alaihi salam sai koma ga wannan inuwa wato ya zauna faƙala a lokacin sai wata magana sai ya ce rabbi ya ubangiji inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ai inni faqirun lima anzalta ilayya min khairin ya allah lalle ni mabukaci ne ga abinda wato ka saukar mana na me ka saukar mana na alkhairi menene wa bukaci ne ga abinda aka saukar musu na alkhairi malamai suka ce annabi Musa yunwa yake ji mun ce kwana takwas bai samu da fatan abinci ya ji ba ko na'am kenan yanzu me yake da bukata ba abin da yake da bukata kamar abinci abinci yake bukata ya samu kenan kalmar khairu anan da yace inni lima anzalta ilayya min khairin malamai suka ce me take nufi tana nufin abinci malamai suka ce kalmar khairu a Ƙur'ani mai girma tana zuwa da ma'anoni daban-daban kun ga a wannan wuri kalmar khairu ta bada ma'anar ne ta bada ma'anar abinci malamai suka ce akwai inda zaka samu kalmar khairu ba abinci take bada ma'ana ba nan kuma tana bada ma'anar kuɗi innal insana li rabbihi lakanu innal insana li rabbihi lakanu yawa wa in إنه على ذلك لشهيد نعم وإنه لحب الخير لشديد إن الإنسان كلك هلوى إن الإنسان الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين Kairu, Kairu, khairu da ke cikin wayan ayoyi uku da Allah ya karanta mana duka suna ba da ma'ana ta kuɗi nairan Najeriya ka same ta ka danna kanta an gane wannan to akwai inda kalmar khairu take ba da ma'anar karfin to akufarukum akufarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur أهم خير أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين malamai suka ce khairu khairu da ke cikin wayannan ayoyi guda biyu suna bada ma'anar karfin tuwo ne bayan Allah ya ambaci kafiran da ya halakar kamin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce akufarukum khairun min ulaikum shinku ku kafiran da ke zamanin ka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su suka fi karfi fiye da waɗancan kafiran samudawa da adawa waɗanda na halakar inji allah irin su abu jahil su utubatu ibn rabi'a su shaiba ibn rabi'a su annazar ibn haris su walid ibn utba da sauran gingima gingiman arnan da suka rayu tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya ce su suka fi karfi ko waɗancan kafirai na adawa da samudawa a kuffarukum khairun min ula'ikum am lakum bara'atun fi zubur ahum khairun am qaumu tubba shin sune ne kafirai ne yanzu suka karfi ko ko mutanen tubba wa'anda Allah madaukin sarki ya halakar da su a nan gurin kalmar khairu ma'anar me take bayarwa karfin tuwo to akwai da take bada ma'anar musulunci manna'il lil khairi manna'il lil khairi mu'tadin athim akwai da take bada ma'anar majikici kuntum khaira ummatin kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر tari wa tu'minuna billah akwai inda take da ma'anar ganima wa radda Allahu allazina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira kafaru bi ghayrihim lam yanalu wa madaukin sarki yace sojojin taron dangi wayanda suka zagaye Madina karshe sai gashi Allah ya maida su wato da bakin cikin su lam yanaru kaira. ba su samu daman samun nasara kan annabi da sahabbai ba balantana su samu daman kwasar ganima har su da fursunonin yaki to a nan gurin annabi musa menene damuwarsa damuwarsa yunwa abinci yake bukata shi yasa malamai suka ce inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ai inni lima anzalta ilayya min ta'amin faqir Allah ka gafarta mana to me ya faru bayan yan matan sun koma gida da rama جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين to ما ai matan nan guda biyu أما koma gida amma an ba kamar yadda suka saba dadewa ba kamin su dawo saboda haka suna dawowa gida sai aka hausu da fada da aka hana ku ku rinka furmutsutsi da maza wato zuwa kuka kuka shiga cikin maza kuka shayar da dabbobi kuka dawo tun yanzu da mata suka ce ba abin da ya faru ba kenan a to kuna da dubin dabbobin ba su sha ruwa ba haka kuka dawo da su suka ce ba abin da ya faru ba kenan to ya kai yi suka ce ai mun je mun koma gefe mun tsaya muna jiran jama'a su gama kamar yadda kuka yi mana fada kuka ba mu tarbiyya kawai sai ga wani bakon saurayi wanda ba mu san shi ba yana zuwa sai ya zo ya same mu sai yake tambayar mu me ya sa mu bara mu shiga mu shayar da dabbobin mu ba sai muka ce masa a gida an hana mu mu rinka cuɗanya da maza sai ce to me zai hana mahaifin mu ya zo ya shayar da dabbobin sai muka gaya masa cewa baban mu dattijo ne ya riga ya yi tsufa shekaru sun kama shi ba zai iya zuwa ya wannan aikin ba sai ce to mu ba shi wuri mu ga abin da zai yi nan take ya tattara waɗannan dabbobi cikin gajeren lokaci ya shayar da su ruwa gaba daya ya dawo mana da su shine mun kuma muka tattaro muka kamo hanya muka dawo baban yana jin wannan magana sai ya ce ina saurayin da ya shayar muku da dabbobin yake suka ce baba yana ta mun shi bakin gari yana zaune a karkashin wata bishiya sai ya ce maza ku je ku zo man da shi ɗaya daga cikin ku maza ta je ta taho da shi nan take wa'annan yan mata guda biyu wa da iya da kanwa ne malamai suka ce kanwar karamar ita ce wacce ta koma za ta taho da annabi Musa saboda wasu ruwayoyi da aka samu ƙur'ani mai faɗi babba ce ko ƙaramar bace shi dai ya ce ɗaya daga cikinsu ƙur'ani ya ce wa ja'adu ihdahuma ɗaya daga cikinsu sai ta taho malamai suka ce ita ce ƙaramar da ta zo wajen annabi musa tamshi tana tafiya a lastihiya'in wato a bisa tsananin kunya in an ce istihiya'in wato tana cike da kunya da ka ganta ka san yarinya ce mai kunya wannan ashe kunya ado ne a wajen mace ko ƙauyanci ne to mu yanzu mazaje ba a san auren mace mai kunya sai a ce ba kauye ce ba za ta iya sa gajeren wando ta shiga cikin samari a rawa ba saboda haka mece ce ba kauye ce wai ya fi son wacce idon ta ya bushe wacce za ta kura ma ido a cikin idanunka kamar manya sai dai ka da kanka ita ba za ta da nata ba yan mata ku sani kunya ado ne a wajen mace mace kunya ne ado ne a wajenta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana siffanta shi a wajen kunya sai a ce annabi yana da tsananin kunya fiye da budurwa a cikin haudajinta wato budurwa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai kunya kamar budurwa shi yasa aka ce in za a aure da ita ba a so a mata auren dole a nemi izininta to ya za a nemi izininta budurwa a zamanin annabi saboda kunya in an cewa kike so ba za ta iya faɗa ba aka ce to in ta yi shiru ne tana so ba za ka ce kina son shi sai su ɗayi murmushi ta ɗansar da kai ƙasa ta yi shiru to yanzu budare na zamanin yanzu akwai kunya idanunsu akwai masu kunyar amma sai dai masu kunyar ba su da me ba su da yawa mafi yawa idanun abushe ke katakau kar ta san kar saboda haka da ka aure ta a gida sai a gagar gane waye mijin wace ce matar saboda irin ya bushe katakau Ke yasa za ka ga mace yanzu ko tambaya anguwa ba ta iya tambayi mai gida ta ce mai gida ina so ka bani izini zan je anguwa ba ta iyawa saboda ido ya yi ne ya bushe katakau sai dai ta faɗa maka program ɗinta in kuna tadi ta ce yau kai in manta gobe zan tafi in je in dubo larai daga nan in wuce gidan ta sallah daga nan in wuce shopping akwai yan saye saye da zan yi sai in bi ta salon in akwai sauran lokaci sai lefo ya gwamma da mun daɗe mu gaisa ba maganan waye miji waye mata ba ma za a iya ganewa ba to amma ita wannan ta zo tana cike da me tana cike da kunya da ta zo ta tsaya daga gefe sai ta ce wa annabi musa kala sai ta ce inna abi lalle babana ya da uka yana kiranka la ka ajara ma kaita lana domin ya ka maka ladar shaye da dabbobin mu da kai tana faɗa masa wannan magana sai take saurara ki ji inna ahlu baitin la nubi'u dinana bi aradin min ad-dunya ni na fito daga gida in mun yi aiki dan Allah ko me za a bamu mu bara mu sai da aikin mu da muka yi dan Allah dan neman lahira ba mu karbi wani abu na duniya ba mu haka mu a gidanmu sai ta kalle shi ta ce gaskiya ka faɗa mu kuma gidanmu gida ne masu girman baki in bako ya zo ba za a bar bako bakin daji yana zaune ba za a kawo shi a mai liyafa a bashi masauki saboda Allah tana faɗin wannan magana ya ce kin zo da magana mai ƙarfi tashi mutum da yanzu ga sunan sun kamo hanya ina za a je gidan suwa gidan ita wannan yarinya to wa ya san hanya yarinya ita ta san hanya to tunda ita ta san hanya ita za ta wuce gaba kenan annabi Musa kuma yana binta daga ina daga baya ana tafiya sai ga iska tana hurawa tana dan daga zanin ta sharabanta yana fitowa sai ce ke dakata ta tsaya ce inna ahlu baiti la nanzuru ila adbarin nisa ni na fito daga gidan mutunci ba za mu tasa mace ba ta mu ba a gaba muna kallon kugunta tana tafiya mu ba mu haka dawo daga baya din wuce gaba to ban gane ba an ce gaba za ka gane hanyar zuwa gidan ya ce ba matsala samu duwatsu a hannun ki kirki idan an zo kwana in dama za a shiga sai ki jefa dutsen ta dama to kin sa trafike to sai in sha kwana idan kuma tagu za a shiga fa sai ta jefa dutsen tagu ko sai ta kaga sai ta sha kwana ya ce haka za a ci gaba da yi har a isa ina har a isa gida to shi gina sai ta samu duwatsu ta rike in an zo kwana ta jefa tafi kaddara gayi ne aka samu tarin ya kyakkyawar jirariya tana ba da step a gaba yana baya zai ce ta dawo bashi ya wuce gaba a Allah ya sauke wajen gaye wannan ai shi bayan ya kura ido ma kirgawa zai rinka yi 60 70 100 da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kwamitin marayu na'am wani bawa Allah ya bada gudunmuwa ta naira dubu biyar ga kwamitin marayu ni ce Aisha Aliyu Mayo Allah ya saka mata da alkhairi wani mutum da ba san shi ba wani mutum kuma da ba san shi ba ya bada gudunmuwa ta naira dubu ashirin Allah ya saka musu da alkhairi ba da eh, bari